Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum radio hausa biyawaci ne kuka kamo a shirinsa na rana na yau asabar muhammad awal cikin muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya sai kuma shirin na kun san da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na cikin tarihi bayan sa sai shirin na tsabtar muhalli inda muke muku dubi dangane da batutuwa daban da suka shafi tsabtar muhalli da kuma yanayin yadda za mu kiyaye lafiyar mu daga nan sai shirin nan na karshe wanda za mu gabatar muku shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa inda muke muku dubi cikin wasu daga cikin waƙoƙin da mawaƙa a nan iran suke gabatarwa to da dai su ne abubuwan da idan Allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 23 ga watan Janairun shekara ta 2021 da ya daidai da tara ga watan Jama'a Thani na shekara ta 1442 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan janairun shekara ta 1950 majalisar dokokin isra'ila kenneth ta samar da wani kuduri wanda ya amince da birnin kudus a matsayin fadar mulkin isra'ila wannan kuwa ya auku ne shekaru biyu da kafuwar haramtaccen kasar isra'ila a cikin falastinu sai dai gwamnatin isra'ila ta kasa samun amincewa ta kasashen duniya akan samar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin kudus daga birnin tal aviv masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan janairun shekara ta 1919 benito mussolini na kasar italiya ya kafa jam'iyyar fascist manufofin jam'iyyar dai su ne dawo da tsohon daular rome magoya bayan jam'iyyar tasa sun shahara da ke kasashen zuciya sannan kuma sun kwace iko da birnin rome fadin mulkin kasar italiya a cikin watan oktoban shekara ta 1922 wanda hakan ya baiwa musulini damar zama firaministan kasar ta italiya tun daga lokacin ne dai ya fara yada manufofin jam'iyyar tasa wadda ke nufin kafa mulkin kama karya a kasar italiya tare da haramtawa al'ummar kasar duk wani yanci a cikin harkokinsu na rayuwa da kuma siyasa a lokacin yakin duniya na biyu musulini ya taimaka ma adolf hitler na kasar jamus wajen yakar wasu daga cikin kasashen turai amma bayan yakin duniya na biyu wanda adolf hitler ya sha kayi a hannun sojojin tarayyar soviet da kuma dakarun kawance masu ra'ayin kishin ƙasa a kasar italiya sun kama musulini kuma sun kashe shi daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wasu manyan malaman addini na ƙasar iran suka rubuta wata wasiƙa zuwa ga kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya domin neman a takawa sarki sha na ƙasar iran ɗin birki akan matakan da yake ɗauka na gallazawa akan malamai da kuma 'yan siyasa waɗanda ba su amince da salon mulkin sana kama karya ba hakanan kuma wasikar ta bukaci kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki ƙwararren matakai akan gwamnatin sarki sha dangane da korar fitattun mutane da yake da ƙasar musamman ma manyan malamai daga ciki har da marigayi imam khomeini wanda a lokacin yake gudun hijira a birnin paris na ƙasar faransa hakanan kuma wasikar ta bukaci kwamitin da ya tilasta wa sarki sha ya bar marigayi imam khomeini ya dawo gida daga gudun hijirar da yake a ƙasar ta faransa sai dai bisa la'akari da cewa sarki sha babban dan koran amurka da manyan kasashen turai ne da kuma yahudawa wannan ya sa kwamitin na majalisar ɗinkin duniya bai iya ɗaukar wani mataki akan hakan ba masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to madalla shirin ko kun san kenan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan gabatar muku da shi to da farko ga muhimman kanunsu a amurka an sanar da lokacin fara shari'ar hukunta tsohon shugaban kasar donald trump dakarun kare jin halin musulunci na kasar iran sun sami nasarar kame wani gumin dan ta'adda sabuwar gwamnatin amurka ta ce za ta sake dubi cikin dokar sanya kungiyar ansarula ta kasar yaman cikin kungiyar ta'addanci da gwamnatin trump ta yi to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka ya sanar da cewa a wata mai kamawa na fabrairu ne za a fara shari'ar hukuntawa da kuma tsige tsohon shugaban amurka donald trump a karo na biyu bisa zargin tunzura mutane wajen aikata laifi a majalisar dattawan hakan ko ya biyo bayan sanarwar da kakakin majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta yi ne na cewa a ranar litinin mai zuwa za ta gabatarwa majalisar dattawan da takardar bukatar hukuntawa da kuma tsige donald trump yayin da yake tabbatar da hakan shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer ya ce lallai za a gudanar da shari'ar a majalisar dattawan da kuma kada kuri'a ko a hukunta tsohon shugaban ko kuma a'a yana mai cewa lallai za a yi shari'a mai cike da adalci ga tsohon shugaba trump a ranar sha uku ga watan janairun nan ne dai mako guda kafin shugaba trump din ya sauka daga karagar mulki yan majalisar wakilan su 232 suka kada kuri'ar amincewa da tsige shi daga karagar mulki alhali wasu 197 kuma suka ki amincewa da hakan lamar da ta sanya aka sanar da tsige shi din a karo na biyu na mulkinsa an majalisar dai sun zargi trump ne da tunzura magoya bayansa wajen kai hari da suka kai majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan janairu masana harkokin dokoki na siyasa kuma sun bayyana cewa duk da cewa trump din ya sauka da karagar mulki amma tsige shirin zai iya janyo masa rasa wasu muhimman abubuwa da kuma wasu damarmaki da tsohonnin tsoffin shugabannin kasashe na amurka suke samu sojojin kasa na dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar iran sun sanar da samun nasarar kama wani rungumin ɗan ta'adda da ke samun goyon bayan wasu kasashen waje wanda kuma ake zargi da kashe shugaban 'yan sandan hanya na yankin avansar da ke lardin kermansha manjo hassan maliki wannan labarin yana cikin wata sanarwa ce dai da dakarun na irgc suka fitar inda suka bayyana cewa a wasu hare-hare da sansanin hamza sai da shuhada na dakarun kare juyin suka kaddamar akan 'yan ta'addan alardin kurdistan na kasar ta iran sun sami nasarar hallaka wasu 'yan ta'adda su uku da kuma kama guda daga cikinsu bayan sun na shi sanarwa ta kara da cewa tuni aka mika dan ta'addan wanda aka kama zuwa ga jami'an ma'aikatar shari'a don gudanar da abubuwan da ya kamata wajen gurfanar da shi a gaban kotu don yi masa shari'a a ranar 15 ga watan agustan shekara ta 2018 ne dai wannan dan ta'adan da yake samun goyon bayan wasu kasashen waje ya bindige manjo hassan maliki a yankin na ravansar a gaban dan karamin dansa bayan ya kutsa cikin gidansa tun a lokacin ne dai dakarun na rdc suka kaddamar da shirin neman sa ruwa a jallo inda sakamakon hakan suka sami nasarar kame wasu 'yan ta'adda da dama da kuma tarin makamai a tattara da su firaministan kasar iraki mustapha al-kazimi ya sallami wasu manyan jami'an tsaron kasar daga mukaminsu a matsayin wani bangare na kwaskwarimar da yake yi tsarin tsaro na babbar birnin kasar bagadaza bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai birnin a ranar alhamis da ta gabata yana mai shan alwashin cewa sa ba za ta taba barin sake afkowar hakan ba Firaministan na Iraki da ya ɗau wannan matsaya ce bayan ya jagoranci wani taro na Majalisar Tsaron Ƙasar a jiya Juma'a don tattauna matsalar tsaro da aka fuskanta da ta yi sanadiyar da ta yi kai sanadiyar kai wannan hari da ake ganinsa a matsayin mafi girma da munin harin da aka kai ƙasar tun a shekara ta 2018 a yin zaman da firaministan kazimi wanda kuma shine kwamandan sojojin kasar ta iraki ya bayyana cewa lalle akwai matsala cikin tsarin tsaron birnin na bagadaza wanda wajibi ne a yi maganin hakan cikin gaggawa sai dai kuma a bangare guda firaministan ya yaba wa kokarin da cibiyoyin tsaron kasar suke yi tsawon watannin da suka gabata na nasarorin da suka samu wajen dakile kokarin kungiyar dancin nan ta da'ish ko kuma isis wajen shigowa birnin na bagadaza da kai hare-haren ta'addanci harin na ranar alhamis din da da aka kai wa kasuwa a birnin bagadazan ya yi sanadiyar mutuwar alalakalla mutane 32 da kuma raunata wasu sama da 110 bayan wasu 'yan kunar bakin wake su biyu sun tarwatsa kansu a cikin jama'a kungiyar da'ish dai ta wato ta ɗauki alhakin kai wannan hari ta masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio bwh a nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran dr muhammad jawad zarif ya bayyana cewa kofar sake komawa kan yarjejeniyar nukiliya da iran ta cimma da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 ba za ta ci gaba da budewa ga kasar amurka har abada ba ministan ya bayyana haka ne a wata hira da ya da jaridar nan ta forum affairs ta kasar amurka wanda kuma aka watsa a jiya a inda yake mai da martani dangane da maganganun da ake yi na cewa amurkan tana shirin dawa cikin wannan yarjeniya ministan harkokin wajen na iran ya kuma kara da cewa shugaban kasar amurka joe biden yana da zaɓin ci gaba da siyasar wanda ya gada na ci gaba da takurawa kasar iran da kuma neman fada wanda kuma shine hakan zai ci gaba da harfar da tashe-tashen hankula a yankin gabas tsakiya ko kuma ya koma kan dokokin kasa da kasa waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta amince da su don tabbatar da zaman lafiya a yankin da ƙarshe dai ministan harkokin wajen na iran ya kammala da cewa gwamnatin ƙasar amurka tare da duk da kisan gilda ta yawa shahid kasim sulemani da tawagarsa ta aikata laifin da ba taɓa mantawa da shi ba da kuma yafe mata ba don kuwa ta kashe madugun yaƙi da ayyukan tadanci na gabas ta tsakiya sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta sanar da cewa za ta sake dubi cikin matsayar da tsohuwar gwamnatin donald trump ta dauka na sanya kungiyar ansarullah ta kasar yaman cikin kungiyoyin ta'addanci na duniya mutumin da shugaba biden din ya mika sunansa ga majalisar kasar a matsayin wanda yake so ya zama sakataren harkokin wajen amurkan anthony blinken shine ya sanar da hakan inda ya ce lallai nan ba da jimawa ba gwamnatin ta biden za ta sake dubi kan wannan matsayar saboda a cewarsa gwamnatin ba ta son duk wani abin da zai kawo cikas ya isar da kayakin agaji zuwa ga al'ummar kasar ta yaman tun da bayan da aka rantsar da joe biden na matsayin sabon shugaban amurka a ranar laraban da ta gabata ce dai cibiyar kula da isar da kayan agaji ta kasa da kasa ta bukaci gwamnatin amurkan da ta soke wannan dokar ta sanya ansarun ladin cikin ƙungiyoyin ta'addanci don gujewa bala'in da zai samu al'ummar yaman din na rashin isar da kayayyakin agaji a gare su. har ila kuma manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙungiyar agaji ta red crescent ta duniya sun bayyana tsananin damuwarsu dangane da irin mummunan tasirin da sanya ansarun ladin cikin ƙungiyoyin ta'addanci da gwamnatin trump ɗin ta yi ga al'ummar ƙasar yaman a kwanakin bayan da ya tsohon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sanar da sanya ƙungiyar ta la cikin ƙungiyoyin ta'addanci a hangar gwamnatin amurka lamarin da ya fuskanci tofin alatsi ne daga ɓangarori daban-daban na duniya to masu saurare karshen labaran duniyan kenan tuma da labaran duniya kenan kuka saurara kada da ku sha'afa kuna tare da radio hausa biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na tsaftar muhalli tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsabtar muhalli. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai duba ne akan batun illolin barnatar da abinci. da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud to madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu yi duba ne zuwa ga batun a ah, ilolin barnatar da abinci majalisar ɗinkin duniya ɓangaren abinci da harkar noma sun ce kashi ɗaya bisa uku na abincin da ake dafa a duniya ana zubar da shi ne a ƙasar amurka kuma wani adadin ya fi haka inda kashi arba'in cikin ɗari na abinci ana zubarwa ne a duk shekara idan aka barnatar da abinci a muhalli ba wai abincin kawai ake zubarwa ba a'a har da sauran abubuwan da aka yi amfani da su wajen samarwa ko dafa abincin za mu ga cewa abinci wanda kasansa ya fi komai yawa a shara na haɗewa da sauran abubuwan da suke fitowa daga muhalli su haifar da iska mai illa irin su methane sakamakon rubewa da abincin yayi wanda ke samar da guba na greenhouse da ya fi sauran gurbatattun iska karfi wanda suke taimakawa wajen ɗumaman yanayi kenan masana kimiyyar muhalli sun tabbatar da cewa idan aka daina zubar da abinci zai rage kashi sha ɗaya cikin a cikin ɗari kuma sannan zai hana gubar greenhouse effect ɗin nan yin tasiri majalisar ɗinkin duniya ta ce a shekarar 2015 a 2015 ta ce rage sharar abinci ne babbar hanya da zai iya amfani da shi wajen kawo canje-canje da ake fuskanta na sauyin yanayi wanda suka ba wa lamba na sha a hadafofin nan na sustainable development goals wanda ake so a cimma zuwa shekarar 2030 masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan illar barnar abinci za mu ga cewa barnatar da abinci ko almubazaranci wanda yawanci ake fama da shi a kasashe yana taimaka wajen barnar ruwa a duniya tunda kafin a samar da abincin sai da aka yi amfani da ruwa wurin nomawa da kuma dafa abincin misali za mu ga cewa ana amfani da ruwa mai yawa daga kogi ne ko rafi wurin bawa kayan abinci a isasshen ruwa a gonaki kenan za mu ga cewa wasu abincin da aka riga aka ba dan adam ba zai amfani da su ba ana ba wa dabbobi ne don su ci da yawa daga ciki na tafiya ne kuma cikin shara wanda a lokacin sai dai kawai a kona ba tare da an yi wani amfani da shi ba abincin kuma da ake zubarwa a cikin shara yana taimakawa wajen gurbatar muhalli wanda yake haifar da yaduwar cututtuka irin su amai da gudawa typhoid da sauransu musamman ga kananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a ƙasashen afirka wanda kula da tsaftar su da kuma abin da suke wasa da shi ke ma wasu iyayen wahala sannan za mu ga cewa duk inda aka ce ana zubar da abinci a unguwa to yana kawo kudaje beraye tsutsotsi da sauran halittu wanda za su iya sa mutane cututtuka ga kuma wari da zai cutar da mazauna kusa da wajen kenan sannan kuma akwai wani babban abu da bai kamata mu manta da shi ba na food insecurity wato haɗarin rashin samun isasshen abinci da kuma yunwa da ake fama da shi a ƙasashen afirka wanda barnar abinci na cikin abubuwan da suke jawowa hakanan wannan na sa a samu rashin ingantaccen abinci mai gina jiki musamman ga yara 'yan ƙasa da shekaru wuya wanda ke jawo masu kamuwa da cututtuka za mu ga cewa majalisar ɗinkin duniya na ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen yunwa a ƙasashe a nan da shekara 2030 kenan wanda masu sharhi ke ganin wannan abu mai kaman wuya ne saboda har yanzu ba a iya magance matsalolin da ke haifar da shi wannan barnar abincin ba masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shiri ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin hanyoyin da za a bi wajen rage barnatar da abinci a al'umma yanzu a madadin kowa da kowa nan rediyo hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsabtar muhalli wassalamu alaikum wa rahmatullah to madalla shirin tsabtar muhalli kuka saurara yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na karshe shirin na kiɗa-kiɗan iraniyawa ai saurari lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma saki sara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare sukan ci da mu kuma za su jaɗin shirin wanda a yau shirin namu ya gaishe muku arun ashfar a cikin wakar da ya gabatar mana. تو کمی سخت است فهمی حال من را باید شبیه من کمی دیوانه باشی به فهمی حال من را من حاضرم از عشق تو چتر سر بارون بگی love, you see you're on top. وای تو بار شدم از همه بیزار شدم نیستی و من خواب ندارم آخرش باخت دلم با همه چی ساخت دلم و من خواب ندارم بی تو بار شدم از همه بیزار شدم نیستی و من خواب ندارم آخرش باخت دلم با همه چی ساخت دلم و من kun saurari harun afshar kenan a cikin wakar da ya gabatar mana ko kuma an ne zamu za zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma kada a sha'afa za a iya cewa da biyar shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng باغچه چون بیا بود درختا با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی به سخت مرگ گل نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید to madalla masu saurare da aka muka kashin dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma zuwa an jima can a shirinmu na dare inda da kuma mu kasance da ku da wasu labaran duniya da kuma wasu sabbin shirye-shirye din to amma kafin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirya kama da kuma lokacin muryoyin su ni da na kasance da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Música